This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murar Amurka kuke sauraro kan mitoci goma sha tara, arba'in da ɗaya, sha shida da mita, arba'in da tara da mita sittin, da kuma kan kilo has dubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. masu sauraron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da alol da kuma niyya duka zangon FM za ku iya sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum tare da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin gabatar da shirye-shiryen a wannan safiyar Laraba. Ga kanun labarai. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce sojojin Isra'ila za su tsananta hare-haren da suke kaiwa Gaza. Hukumomin Afghanistan sun ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ya hallaka mutane akalla 41 a gabashin Afghanistan. sannan kasar iran da yammacin duniya sun ce mai yiwuwa a tsawaita tattaunawar da ake yi kan nukiliya bayan cikar wa'adin tattaunawar a ran 20 ga watan yuli to allah kyauta alhamdulillah godiya ga allah mutane adama muna taya su murna saboda wannan yaki tasu ce kuma wannan gwamnati da za mu yi shi za mu yi shi bisa adalci a tsakaninmu da allah muƙaddashin gwamnan jihar adamawa alhaji ahmed umaru fintiri abin bakin ciki ne kwarai da gaske a jihar adamawa da najeriya da ma kasashen duniya waɗanda suke demokradiyya wannan ba 'yan majalisa ne suka cire baba mai mangoro ba na tabbata jonathan ne ya cire shi gwamna rabi'u musa kwankwaso na jihar kano kenan muna da ƙarin bayani kan yunkurin tsige gwamna umar tanko almakura na jihar nasarawa sannan mu gabatar da shirin demokradiyya yau wadda zai mai da hankali kan batun tsige gwamnan yako a dokance da farko ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce sojojin Isra'ila za su tsananta har da suke kaiwa Gaza tunda mayakan sa kan Hamas sun yi watsi da shawarar tsagaita wutar da aka kawo suka ci gaba da cilla rokoki zuwa Isra'ilar. Mr. Netanyahu ya faɗi jiya talata cewa ya so a warware tashin hankalin a diflomasiyance. to amma matakin da hamas suka ɗauka bai ba da damar hakan ba illa kawai a faɗaɗa a kuma zafafa har-haren da ake kai mata sojojin isra'ila sun tsagaita wuta na tsawon sa'o'i shida bayan da suka amince da shawarar da masar ta kawo ta tsagaita wuta a jiya talata isra'ila ta ce ta dawo da hare-haren ne bayan da mayakan sa kan gaza suka harbo rokoki hamsin kan isra'ila daga wuraren da ke karkashin ikon hamas wata rokar da aka harbo jiya talata ta hallaka wani ɗan Isra'ila daura da maƙetarar zuwa Gaza da ke Eres wanda shine ɗan Isra'ila na farko da abin ya rutsa da shi tun da aka fara tashin hankalin a makon jiya. Jami'an asibiti a Falasɗinu sun ce Falasɗinawa 194 ne suka mutu a wannan tashin hankalin. hukumomin afghanistan sun ce wani ɗan ƙunar bakin wake ya halaka mutane akalla 41 a gabashin ƙasar. mai magana da yawun ma'aikatar tsaron janar muhammad zahir azimi ya ce maharin ya tarwatsa motarsa mai shaƙe da bama bamai a jiya talata daura da wata kasuwa mai cike da jama'a da ke gundumar urgun na lardin faktika akwai yara akalla shida cikin mamatan sannan wasu mutanen kuma fiye da 67 sun jikkata da farko azim ya ce mutane 89 ne suka mutu to amma sai gwamnan lardin da kuma fadar shugaba Hamir karzai suka rage adadin mace-macen hukumomi sun ce maharin ya tayar da bam din ne bayan da 'yan sanda suka fafaro shi shaguna da dama ne dai suka lalace sanadiyar wannan babbar fashewar mutane kuma suka makale a cikin baraguzai babu wanda ya dawa alhakin kai harin nan da nan to amma kungiyar taliban ta fitar da wata takarda inda ta nesanta kanta da wannan hari To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ƙasar Iran da yammacin duniya sun ce mai yiwuwa a tsawaita tattaunawar da ake yi kan nukiliya bayan cikar wa'adin tattaunawar a ran 20 ga watan nan na Yuli. ministan harkokin wajen iran muhammad jabaz zarif ya faɗi bayan zaman tattaunawar ta je talata a biyana cewa ci gaba da tattaunawar na da muhimmanci zarif ya ce yana da imanin cewa sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai ba da shawara makamanciyar wannan wani jami'in diflomasiyyar yammacin duniya ya ce da matukar wuya a iya cimma maslaha zuwa ranar lahadi kuma in ji shi mai yiwuwa a ci gaba da tattaunawar zuwa watanni masu zuwa Kerry ya faɗi jiya talata cewa an samu ci gaba to amma har yanzu akwai giɓi baro-baro. Wa'adin nan na wucin gadi da ya tanaji tsaida inganta wa'adin nan na wucin gadi da ya tanaji da inganta sinadarin uranium daga bangaren iran don a sauƙaƙa mata takunkumi zai cika ranar lahadi jami'an diflomasiyya daga burtaniya da china da faransa da jamus da rasha da kuma amurka sun yi ta aiki da iran kan yadda za a cimma yarjejeniya mai tsawon wa'adi amurka dai na ganin iran na kokari ne ta kirkiro makamin nukiliya iran kuma ta zaƙe cewa shirin nukiliyar ta na zaman lafiya ne tsantsa wani harin da aka kai da jirgin sama a jiya talata ya ruguza wani gidan haya a gabashin ukraine ya kashe mutane akalla goma sha 11. ta yadda hakan ya sake tayar da zarge-zargen cewa rasha na da hannu kai tsaye a tayar da kayar bayan da 'yan tawaye magoya bayan kasar ke ma gwamnatin kasar ukraine har yanzu dai babu cikakken bayani game da harin wadda aka kai a garin sinze a daren jiya talata sa'o'i da dama bayan da 'yan awaren suka zargi sojojin saman ukraine da kai harin mai magana da yawun sojojin ukraine andre lisenko ya ce ba ukraine bace ta kai harin ya kara da cewa tun daga ranar litinin babu wani jirgin yaƙi da ya gitta sashin gabas ya sa abin da kawai akwai iya cewa shine jirgin da ya gita ta garin shinzai din takala ce ta 'yan katsalanda wadda hakan zargin rasha ne a fakaice ukraine har ila yau na zargin jirgin saman rashin da harbo wani jirgin dakon kaya na ukraine ranar litinin a luhans rasha dai bata ce komi ba a jiya talata majalisar dokokin iraki mai fama da rarrabuwar kawuna ta ɗan kama hanyar warware dambarwar siyasarta ta wajen zaɓar wani ɗan sunni a majalisar mai suna salim aljaburi a matsayin kakakin majalisar mataimakin shugaban amurka joe biden ya taya aljaburi murna ta wayar tarho yana mai cewa za su yi aiki tare sosai fadar shugaban amurka ta white house ta ce biden da aljaburi sun amince cewa ya kamata 'yan majalisar dokoki su gaggauta kafa sabuwar gwamnati don a samu a dau mataki a kan kayar bayar da mayakan sa kansu nike tayarwa bisa ga wata yarjejeniya wadda ba a hukumance take ba da aka cimma a tun a shekara ta dubi da uku da sojojin mamaya na amurka suka hamɓare shugaba amurka dafi a saddam hussein dai mai kama karya dan sunni zai zama kakakin majalisa bakurde ya zama shugaban kasa sannan dan shi'a ya zama firaminista tun da an zaɓi aljaburi kakaki a yanzu ya kamata majalisar ta zaɓi sabon shugaban ƙasa cikin kwanaki talatin wanda shi kuma cikin kwanaki goma sha biyar zai buƙaci babban zauren majalisar ya zaɓi firaminista don ya kafa gwamnati labaran duniya ke na gama ji daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc madalla mukaddashin chief jojin jihar adama mai shari'a ambrose mamadi ya rantsar da kakakin majalisar dokokin jihar adama alhaji ahmed umaru fintiri a matsayin mukaddashin gwamnan jihar cikin matsanancin matakan tsaro da jihar ta juma bata ga irinsa ba ga ibrahim abdulaziz da ci gaban rahoton wannan ne dai karo na biyu da Ahmadu Umaru Fintirin ke riki mukamin mukaddashin gwamnan jihar Adama a sa na kakakin majalisar dokokin jihar to ko shin ya ji da sake rike wannan mukami alhamdulillah godiya ga Allah mutane Adama muna taya su murna saboda wannan yaki tasu ce kuma wannan gwamnati da za mu yi shi za mu yi shi bisa adalci a tsakaninmu da Allah kuma mu tabbatar kowa ya samu hakkinsa babu da wata jiha illa adama ko ya muka yi ko muna fada ko ba ma fada dole mu dawo karkashin wannan inuwa ta jihar mu adama mu gina ta ta hanyar da za ta samu cin gaba wannan shine kira ta ga manyan mutanen adamawa ina ce musu cewa wannan fadan ubangiji ne saboda haka kowa ya mika a yi aiki tare saboda cin gaban jihar. Wa jam'iyyar PDP da ke Abuja turo ta waga ta musamman ta don tabbatar da cewa an rantsa da kakakin majalisar a matsayin mukaddashin gwamnan jihar Alhaji Mustapha Buhari da ke zama ma'ajin jam'iyyar na ƙasa. Alhamdulillahi mun zo da mu ga abin da ya faru kuma muna Allah godiya. Jama'a Adamawa sun samu canjin da suke nema muna musu fata alheri. Kawo yanzu dai jam'iyyar APC bata ce komai ba tukunna game da tsige daga cikin gwamnaninta. Ibrahim Abdullahi Azizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. abin da ke damuna siyasa yanzu kuma sai kano inda gwamnan jihar rabi'u musa kwankwaso wanda yana daga cikin gwamnoni hudu tare da murtala Nyakon da suka sauya sheka zuwa jam'iyyar apc mai hamayya a lokacin da suke rikici da jam'iyyarsu ta pdp ya bayyana takaici kan wannan mataki na tsige gwamna nyako abin bakin ciki ne kwarai da gaske a jihar adamawa da najeriya da ma kasashen duniya waɗanda suke demokradiyya wannan ba 'yan majalisa ne suka cire baba mai mangoro ba na tabbata jonathan ne cire shi a ƙasar nan kowane laifi za a faɗa ba za a ce baba mai mangoro shi kaɗai ne ya yi ba na tabbata an cire baba mai mangoro saboda yana jam'iyyar apc saboda kuma wasu dalilai da aka shigo da su na siyasa wanda ba lallai sai na faɗa ba kowa ma ya sani a ƙasar nan a wannan lokaci. Gwamnan Kano Rabi Musa Kwankwasa kenan yake tsokaci dangane da matakin Majalisar Dokokin Jihar Adamawa na tsige gwamnan jihar Murtala Inyako. Wannan tsari da muke tafiya a halin yanzu ya zama duk wani bakuruki a ƙasar nan ba inda za shi ya buya sai a cikin jama'iyyar PDP. Na tabbata ba wai mangwara da PDP yake yi da ba za a cire shi ba wannan shine kashe demokradiyya layi mai miƙaƙe wanda lallai suka ci gaba da haka ta ko shakka babu sun kashe wannan demokradiyya tuni dai masu fashin baki a fagen siyasar najeriya suka fara tofa albarkacin bakin su dangane da tsigiyar gwamnan na adamawa da ma yunkurin kawar da batakwaransa umaru tanko almakura na jihar nasarawa Malam Abbati Bako shine daraktan cibiyar nazarin harkokin siyasa da demokradiyya ta ƙasa da ƙasa mai ofishi a nan Kano. Salon da abubuwa suka ɗauko yanzu a Najeriya na tsige gwamnoni wannan ba wani abu zai yi ba illa ijefa ita kanta tafiyar demokradiyyar cikin wato abin a turance muke cewa political eclipse ma'ana ita kanta demokradiyyar za ta shiga cikin husufi idan ba a isa 1980 an cire gwamna balaraba musa a tsohon jihar kaduna daga baya aka zo a zaben 1983 mpn ta kwace jihohin 'yan hamayya amma dai daga ƙarshe matsalar da aka samu shine ita kanta demokuraɗiyar ta wannan lokacin dole ta taba ƙasa ma'ana ta shiga cikin husufi gwamnatin da take ta tarayya tana bin gwamnoni wanda suke hamayya da ita saboda haka wannan shi zai jawo babban matsala na rugujewar demokuraɗiyya a najeriya malam abbaci bako kenan daraktan cibiyar nazarin harkokin siyasa da demokuraɗiyya ta ƙasa da ƙasa mai ofishi a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Yanzu kuma sai jihar Nasarawa inda ranar Litinin Majalisar Dokokin jihar ta fara ɗaukan matakan neman tsige gwamna Umaru Tanko Almakura, amma har yanzu majalisar bata samu damar mika masa takardun tuhuma hannu da hannu ba. Shugaban kwamitin yaɗa labarai na majalisar Muhammad Baba Ibaku ya yi wa wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji karin bayani kan mataki na gaba da za su ɗauka. Constitution ta ce in ya da ya karba hannu shi ba a ji buga nubiya. Wani dama ga ma class in ban samu ganin shi ba don jiya ya tafi sun hana shi shiga yau ma kasa goma ya je an hana shi shiga zai tura buga fefa in ya buga an riga an shi kenan zai mu fara ga kwananci. e eh, to kwana nawa kenan za ku bashi. shi dai na da kwana bakwai ba da an sa a rubuce ko abin da ya faru ta ne da kwamiti kawai in ya zuwa abin da ya same shi ya so. mun buga a jarida rani ya fita a jarida wuta a kirga kenan mutum yana gudu kuma ido a rufe ba gudu yake yi ba to mu ba mu da abin da za zai yi nashi mu muna namu mu a namu muna bin abin da constitution ta faɗa ne. Shugaban kwamitin yada labarai na majalisar dokokin jihar Nasarawa Muhammad Baba Ibako sai dai kwamishinan yada labaran jihar ta Nasarawa Muhammad Hamza Elayo ya ce har ya zuwa lokacin da nake magana da shi ba su sami takardar ba. Akwai dokoki wanda su majalisar jihar nasarawa suka shimfiɗa na magana appropriation kenan shi kuma bai ga inda ya kauce ma wannan ka'idodi ba sai an zo da wannan takardar mun ga ainihin details na abin da suka rubuta cewa ya kauce musu kafin mu mai da martani A bangare ɗaya kuma wasu matasan jihar ta Nasarawa sun fara zanga-zangar bijirewa matakin da 'yan majalisar suka ɗauka. Sunana rabu Aliyu Ile ne daga lafiyar bare-bare. Tun shekara goma sha biyu baya ba mu taɓa samun zauna mai kishi da an samu ci gaba da ayyuka na arziki irin wannan gwamna ba kan dalilin da ya samu matasa daga jihar nasarawa mun haɗu a state capital kina mun ci ba mai ba kuma ba ma goyon bayan wannan zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria. muna kawo muku waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na murar Amurka a nan Washington DC. Ga karatu daga Alkur'ani mai tsarki albarkacin wannan wata na Ramadana. Bismillahirrahmanirrahim. da fatan Allah sa mu dace ana karfe ɗaya da kusan minti goma sha bakwai na dare sashin hausa na murai amurka ke magana ga shirinmu na gaba demokradiyya a yau Za mu sake bin sawun dambarwar siyasar jihar Adamawa da ta kai ga tsige gwamnan jihar Admiral Murtala Nyako mai ritaya. Jama'a sauran mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda tun farko kuka ji cikin shirin tuni har an rantsar da kakakin majalisar dokokin jihar Adamawa Alhaji Ahmed Umaru Fintiri a matsayin muƙaddashin gwamnan jihar Adamawa. tsige gwamna abu ne da tsarin mulkin Najeriya ya zayyana matakan da za a bi kamin a kai ga tsige gwamna. Ibrahim Abdulaziz ya zanta da wani lauya mai zaman kansa a jihar Taraba barista MB Mustapha. Da farko ya nemi ƙarin bayani kan batun tsige gwamna. Tsige gwamna a shari'ance shine tabbacin gwamna ya yi laifi da yadda kundin tsarin mulki ta tsara kuma aka zo aka bincike aka tabbatar lalle ya yi to 'yan majalisa za su bi duk a hanyoyin da za a bi yadda kundin ta tsara in suka gama ya tabbata lalle ya yi laifin lalle sai su a biyu bisa ukunsu za su rattaba hannu akan ainihin report da za a kawo da panel za ta yi sai a zo a tabbatar da tsigi shi an cire shi amma tabbas sai an biyar da kundin tsarin mulki ta tsara. Bari mu ɗauko batun na jihar Adamawa inda 'yan majalisa da suka soma wannan batu sun je kotu bayan da suka kokarin kan cewa su mika takarda abin da ake kira service of notice na allegation ga shi wato zarge-zargen da suke shi gwamna da mataimakin sa ba samu ba suka je kotu sa neman kotu da ba su daman cewa su je su buga ko a jaridu ko kuma a wata kafa kotu kuma a shi mukaddashin chief joji jiha a lokacin ya yanke hukuncin kan cewa bisa doka ya yi amfani da hukuncin da kotun koli ta yi ne kan cewa baya da za ka sai dai ka ba da ta hannu da hannu amma da farko ya doka ya ce na service eh ainihin doka akan maganan service ba abu ne da yake bayyane kai sake cewa yi dole ne a duk wani ainihin irin waɗannan abubuwa dole sai an bawa mutum hannu da hannu ya tabbata don a haka yanzu da nake maka magana ina da shari'a irin wannan wanda aka ce dole ne kamfani ne ta rushe wanda ya tabbata ta rushe amma don mun nemi substituted service mu sa a jaridu kotu kotun ainihin tarayya da take zama a lagos a ikoyi ta ce mana ba zai yiwu ba ba don dole ne sai mun koma mun nemi ɗaya daga cikin daraktocin kamfanin mun bashi hannu da hannu kafin da ainihin ah, shari'a kotun ta kasance tana da hurumin ta shari'a to yanzu a wannan magana adamawan tun da dai lallai ba a bayar ba safis ya tabbata cewar ba a bayar hannu da hannu ba to duk abin da ake yi bata lokaci ake yi domin service confers jurisdiction in ji kotu dole ne idan ba a an bada sai an bada service kafin kotu za ta samu hurumin zama in ba a bayar hannu da hannu ba kotu bata da hurumin zama therefore a wannan maganar adamawan a yanzu abin da ake ciki farko ma tukuna babu wannan ainihin service din da za a bayar hannu da hannu bai yiwu ba so duk abin da ya biyo baya ba ka ajiye wani abu ba tare da akwai tubali ba ba tare da akwai ainihin foundation ba dole ainihin in ka ajiye gini babu foundation zai faɗi a ƙasa don haka farko ma tukun daga ainihin farko abin bai zauna ba domin babu wannan service din doka ta tabbatar cewa in babu service to babu hurumi na da kotu za ta zauna ta ji kara me za ka ce dangane da shi abinda mukaddashin chief jojin jiya ya yi domin yan majalisa sun je gaban suna neman a ba su hurmi kan cewa su sa a jaridu ya ce a ba zai yi ba amma suka ci gaba in dai har ya ba ya ba da daman ba zai kuma shi kansa ya sake ba da dama ba domin ya riga da ya wuce ya faɗi maganan da kotun koli ta yi ko ba haka bane don haka tun da ya riga ya faɗi wannan cewar ba za su sa a jaridu ba sai sun bayar hannu da hannu to wannan dokar tana zaune babu dokar da zai gusar da ita sai dokar wata kotu ta ɗaukaka ƙara da take gaban shi musamman ma ko kotun ɗaukaka ƙaran ba za ta yi ba kai ba domin kotun koli ne ta riga ta yanke don haka ya zauna wannan dokan tana kai babu abin da zai za da ita ko gusar da ita don haka tana ci domin duk abin da ake yi a ainihin a cikin doka akwai doka da oda wanda yake bin tsari to abin da ko bai bi tsari ba ba zai zauna ba ba zai taɓa yin tasiri ba shine ya ba su gaya musu cewar ba zai yi ba ya sake kuma a cikin kwanakin da ya bayar ya ɗiba ba su ƙare ba ya sake cewar ya sake naɗa panel ɗin da za su yi ba zai yiwu ba bai zauna ba kansa da kansa shi ya yi amai ya lashe a alkali tabbas ya shigar da siyasa wanda kuma ainihin a shari'a bai kamata siyasa ta shiga ba sa'an nan ba zai yiwu alkali ɗaya ya ba da oda ya sake a cikin kwanakin da ya ba da oda na hana majalisa su aiwatar da ainihin wannan sabis ɗin ya sake kuma ce ya sake su ba abinan su sa shi a gaba su hana shi jin daɗi shi kuma ya biye musu ya bar doka da oda ya sake naɗa panel ɗin da za su yi wannan binciken a cikin kwanakin da shi da kanshi ya bayar cewar kada a yi kuma ya sake ya yi abu ne wanda aka yi shi ba daidai ba bai zauna ba bai bi tsari ba kuma ina tabbatar wa jama'a cewar wannan abin da aka aikatan ba zai ina yi tasiri ba a kashi a matsanku na masana haka shari'a abubuwan tun daga farkonsa ya me za ka ce a takaice dangane da abin da aka yi da kuma makomansa a shari'ance to a gaskiya abin da aka yi a ainihin 'yan majalisa suka yi a adamawa a yanzu da ba su bi ainihin tsari ba ba su bi kundin tsarin mulki ba ba su bi doka da oda ba ina tabbatar musu farko dai lallai duk abin da aka yi zama da aka yi dukkansu ba a bi ainihin ainihin matakin da ya kamata a bi ba ina tabbatar maka ba zai zauna ba idan an je kotu kotu za ta rusa duk wannan al'amari domin bai bi ainihin doka da oda ba kaga sun bata lokacin su kenan sun yi aikin sun bata lokacin su sun bata ainihin lokacin jama'a sun daga hankalin jama'a akan ainihin ba abi daidai ba don haka ina tabbatar maka to kotu za ta rusa ta ainihin ayyuka da suka yi dinnan gaba daya ya zama sun yi aikin banza sun bata lokacin su sun bata jama'a lokaci yanzu haka dai masu sharhi da fashin bage irin su Comrade Musa Jika na kungiyar Amnesty Support Group da Cibiyar take Kaduna na maganin akwai abun duba game da wannan dambarwa abun da ya faruwa a Adama wani abun kunya ne ga al'umman Arewa ga baki daya ba wai jihar Adama ba. Mu kallon da muke muna ganin cewa sauran kamar jihohin da suke Najeriya kenan da gabaci da yammaci kaga wannan ya zama abun kunya kuma sun mu biyan bukatar hasan nan za a rika kuɗi za su rika gilmawa. a rika sa 'yan majalisu suna abun da suka ga dama. So kaga wani abu ne wanda muna ganin cewa babu ci gaba a jihohin Arewa kenan. Kullum abin da zai rika kasar kenan kullum muna kuna ne da hannu agogo. Abin da majalisa ta jihar Adamawa ta yi ba ta yi makanta adalci ba ba ce ma jama'an eh, adamawa adalci ba ba ce ma demokaradiyya na najeriya ga baki daya adalci ba balle arewacin najeriya su saboda haka wannan wani abu ne wanda muna gani sun tafka kuskure babba wanda muna ganin nan gaba za su da na sani kuma sai kuma an kuka akan abin da ya faru domin zai rika zaga jihohin ne domin labari ya zo mana ana maganan cewa saura kuma jihar kuma nasarawa su kaga idan ko ya kasance haka muna jin tsoron yanayin siyasan kasan yadda za ta kasance idan har kasan nan ta kasance siyasa ɗaya ne kawai take to akwai rigima ba ta kare ba za a rika rigima tsakanin su kuma da kuma halaka 'ya'yan jama'a. Eh, me haka ke nunawa kenan ga shugabannin arewa To ya nuna dai ga baki daidai babu da wani wanda zaka ce gashi shugaba ne wanda zai fi kure bane domin ko a gidan giya akwai babba to idan ko ya kasance a arewacin Najeriya babu wani wanda ya isa ya fito ya yi ma jama'a su saurare shi akwai matsala shugabanci yayi rauni saboda haka ni abin da nake kallo mutanen mu na arewa su fito a kansu karatun tanas sannan wajibin su ne su fito su kalubalanci wannan abin da majalisar jihar Adamawa ta yi domin ba ta yi shi bane akan ka'ida kuma ba ta yi shi bane kuma akan ya kamata ko babu komai ya kamata a duba duba irin fitikan da mutumin na yi akan maganan arewa domin a samu sauki ba irin maganganu da fito da maganganu wanda yake akasarin mutane arewa ba su ma sani ba amma ya fito da shi ya magana akai to ko dan wannan ya kamata a duba ba wai a duka duba wai menene eh, eh, siyasa za ta bani ba ko kuma menene shugabanni domin sa su akai ai ba yin kansu bane so saboda haka gaskiya magana arewa ba ta da makoma a yanzu duk wanda ya ce maka arewa tana da makoma ya dai faɗi son zuciyar shi ne ko kuma yana tare da gwamnati kawai amma mu yanda muke kallon abin arewa babu makoma kuma a cikin al'amarinta. Masu haro za mu ɗora kan wannan batu da izinin Allah ganin a jihar Nasarawa kamar yadda kuka saurara su ma 'yan majalisunsu sun yi haramar tsige gwamna Alhaji Umaru Tanko Almakura. Akwai kuma raɗaɗin cewa akwai ma wata jiha ko ma wasu jihohi banda Nasarawa da ake jin su ma majalisunsu za su yi irin wannan yunkuri. To kamun haka, a madadin Ibrahim Abdulaziz da kuma Kiba Hiro ne wadda ya daidaita sautin shirin, a nan nisa Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku. mu zama lafiya to madalla yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce sojojin Isra'ila za su tsananta har-haren da suke kaiwa Gaza tunda mayakan sa kan Hamas sun yi watsi da shawarar tsagaita wutar da aka kawo suka ci gaba da cilla rokoki zuwa Isra'ila. Ƙasashen Brazil da Rasha da India da China da Afirka ta kudu sun bullo da wata hukumar kuɗi kishiyar bankin duniya da gidauniyar lamuni ta duniya IMF. Shugabannin ƙasashen masu ci gaba da ake kira BRICS a takaice sun yi wannan shelarce a jiya talata a taron su na kwanaki biyu a Fortaleza da ke ƙasar Brazil. Wannan bankin wanda madadin bankin duniya ne zai mallaki dala biliyan hamsin don yaƙi da talauci. don haka tuni aka fara kiransa sabon bankin kawo ci gaba ana sa ran a shekara ta 2016 bankin zai fara ba da bashi hukumomin afghanistan sun ce wani dan kunar bakin wake ya hallaka mutane akalla 41 a gabashin afghanistan mai magana da yawon ma'aikatar tsaro janar muhammad zahir azmi ya ce maharin ya tarwatsa motarsa da ke shaƙi da bama-bamai a jiya talata Ƙasar Iran da yammacin duniya sun ce mai yiwuwa a tsawaita tattaunawar da ake yi kan nukiliya bayan cikar wa'adin tattaunawar a ran 20 ga watan nan na Yuli. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya faɗi bayan zaman tattaunawar ta je talata a Biyana cewa ci gaba da tattaunawar na da muhimmanci zarif ya ce ya yi imanin cewa sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai ba da shawara makamanciyar wannan To a gaishe ka, da haka Allah kama mu karshen shirin a safiyar nan sai kuma can da hantsi da ikon Allah za ku sake jin mu da wani sabon shiri ciki har da maimaita cikin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfahamed. Kamin na madadin Ibrahim ka albasi garba da Cuba Hero Diodo ne wadda ya kula da akin gabatar da shirye shiryenmu da ma Zahara Abu Zaid injiniya da ta rika masa anan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai can anjima da hantsi mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.